ونفقه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالعبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta juma'a 23 a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da takwas a watan shida na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da lebar kan aya آية ستين 267 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد نعم آه كافون mu shiga bayanin ko الآية aya akwai dan observation a darasin baya tafsirin ayar jiya ta gabanin wannan ayawaddu kuma an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar wannan ayar kamar yadda ya gabata <clears throat> min yi dogon abin da ake kira tahlilat ma'ana karin bayani ko faɗaɗa bayanai a cikinta cikin inda muka zo ba da misali akan abin da ake kira uslubi na ijazul qur'an ma'ana tsari na wayar alqur'ani cewa alqur'ani inda za gane tabbas littafin allah ne maganar allah ne wajen iya tsara maganarsa da iya zancensa da yadda yake tsaro abubuwa da hikima da balaga da fasaha da bayani da kuma kwarewa da zalaka wanda ayoyin Alqur'ani sun kunshi wannan kamar yadda muke bi a cikin wato abubuwan da suke gabata na cikin ayoyin cikin wannan tsokaci ko ta halilatu da muka yi mun ka misali da wata aya ta bakwai a cikin suratul qasas wa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من musali lokacin da muke bayani a kanta muke tambaya cewa wannan aya akwai abubuwa guda takwas a cikinta akwai umarni biyu akwai hani biyu akwai labari biyu akwai bishara biyu to lokacin sai daga baya nake tuna cikin sanda nake tambaya da muka ɗauko farko muka ce wa auhaina ina ummi musa sai nake tambaya menene anan sai wani sai yake cewa wato sai yake cewa wato umarni ne umarni ne a maimakin a in tsaya cikin maganarsa in ce ba umarni ba sai muka wuce muka fidda sauran abubuwan wanda wa auhaina ila ummi musa ba umarni ba labari ne allah yana gaya mana ya yi wahayi ga babar musa alaihi salam an irda'ihi shine umarni fa'iza khifti alaihi shi ma labari ne fa'alƙihi fil shi ne umarni kaga mun samu umarni biyu labari biyu wala ta kafi wala ta hazani hani ne guda biyu inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu min al-mursalin bishara ce guda biyu to dama tsokaci akan gyaran wanda can wato labari ne aka ce umarni ne sai muka shige shine na ga da bukatar mu dawo mu dan yi gyara akan wannan kafin mu dora wa haina ila ummu musa kada dauki wato cewa umarni ne labari ne allah yake bayarwa <clears throat> na'am sai mu koma kan darasin mu wannan aya tana da alaka da ita ma ayoyin da suka gabace ta ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da suka gabace ta wanda suka yi umarni wato da ciyarwa bayan allah maɗaukakin sarki ya yabi masu wato ciyarwa Iftira, a mardatillah masu ciyarwa don neman yadda allah ya yi kyakkyawan yabo gare su ya buga misali da su ya buga misali ga waɗancan wato kishiyoyinsu a nan maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala sai ya umarci bayansa muminai ya kira su da suna na sifar abin da suka yi shine imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya man amantun billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan wa rasula masu wannan wato sifa ta wannan ibadi su allah ya kira a nan ya ce ya ayyu na amanu ma'ana wanda ubangiji ya yi wa sifa da kuma dace da gamdakatar da imani sai musu wannan umarni ya ce an fi ku min tayyibati ma kasabtum ku ciyar min tayyiba daga tsarka kakan abinda ma'ana kuka aikata da hannunku kuka samu ta hanyar aiki ko ta hanyar kwadago ko ta hanyar leburanci ko ta hanyar noma ko ta hanyar kiwo ko ta hanyar kwangila ta dai hanya ku duk wata hanya dai da take wato hanya ce ta halal ubangiji maɗaukakin sarki ya ce an fi sai ce min tayyibati ma kasabtum tayyibatu ma kasabtum shine malamai suka ce anan ana nufi al'amwalu tijariya al'amwalu tijariya dukiyoyin da ake wato kasuwanci da su allati yaksubu biha hannas wanda mutane suke juyawa suke harkar wato ko kasuwanci ko noma ko kiwo ko kwangila ko wani abu ko saye da sayarwa su ake nufin wato al'ab shine abin da malamai suke kira suke ce musu urudin tijariya urudin tijariya shine a hausa abin da bahaushe ke ce kadara wato wane yana da kadara galibi da aka ce kadara ana nufin wani abu ne da aka saya a matsayin da allah a sai da shi ko a saya a nemi riba a saya abin da za a ce an sa wannan kuɗi an sai wannan abu da nufin juya wannan kuɗi da nufin wannan abu da aka saya wato don ya bayar da riba su ake kira urulin tijariya su ne ake kira abin da mutum ya saya da nufin ya sayar ba ya rike ba shine ubangiji ya ce wa min tayyibati ma kasabtu daga cikin wato tsarkakan abinda wato kuka aikata rudin tijariya waɗannan kaya na saye da sayarwa wanda wato bayani zai fita a kansu sosai a gaba duk suna cikin wato abubuwan da allah ya ce a ciyar daga cikinsu sai ya ce wa min ma akhrajna lakum min al-ardi yani wa an fi min ma akhrajna lakum min al-ardi ku ciyar daga cikin abin da muka fitar muku daga ƙasa na daga mabunƙasa ƙasa min a nan kuna littabidi tabidiyya ce ai min ne ma akhrajna lakum min al-ardi cikin sashen wani abu wanda muka fitar muku daga doron ƙasa malamai suka ce mithlul hubub was sima daga wato abin da suke an shuka su suna ba da kwaya ko suna ba da 'ya'yan itace su ake nufi wato abin nan tayyibati ma akhrajna lakum sannan Allah ya ce wala tayammamul khabitha minhu kuna wa sun bi akhidhihi illa an tughmidu fihi yani la taqsidu radi Allah ya ce wala tayammamul khabitha sannan ba an ce a ciyar ba ko a taimaka wato cikin abin da aka samu na amfanin gona ko mabunkasa gona ko kuma abin da ya fito aka shuka shi ya fito ya ba da 'ya'ya sai allah ce to wala ta yamma habis <clears throat> kada ku zo ciyarwa ai wannan yanzu zakka ce na yi noma zan fidda zakka noman nan da allah ya bayar da yanayin noman ya bayar da abubuwa kala uku an samu wani bangare mu ɗauka gero an samu gero mai kyau ya kai kwayarsa ta yi kyau ya yi duk abin da ake so an samu wani tsaka-tsaki shi bai yi kyau can ba ya zama number kamar wancan bai kuma lalace ba an samu wani shi kuma ya lalace shi ba ma za a iya amfanarsa ba ba za a iya mutum ma ya je saya ba zai saye shi ba to shi ne allah ce to wala ta yamma mun habisa minnu tunda dan adam shi yana da son rai yana da son zuciya kullum dan adam kansa yake so ko da allah ya masa umarni sai ga shi mai ya bukatar kansa da son zuciya shedan kuma kullum tasharsa ita ce zuciya dan yake kasa kuka kishiyar wanda allah yake faɗa na alkhairi in shedan allah ya ce a yi alkhairi sai shedan ya shigar da harkar talauci a ciki to ika talauci ika rasa ika za kaza ika faɗa matsala sai ya hana ka to sai allah ya ce wala ta yamma mun khabitha minhu kada ku ɗauki mara kyau daga cikin wancan kaya na amfanin gona <coughs> yanzu ka zo za ka ba da zakka gona ta ba da kala biyu wannan bangare amfani ya yi kyau gero ya yi kyau ko masara ta yi kyau ko dawa ta yi kyau wannan ga ta an ware ta tana da kyau amma ba ta kai wancan na farko ba wannan kuma kwata-kwata ma ba ta da kyau sai ka ce a to tunda ai yanzu sadaka za a bayar a tattara wannan mara kyau a bayar tunda wanda aka bewa shi ai bashi aka yi bare ya dawo ya ce ba ta da kyau bari ya ce baya so ba yadda zai dole hakura ya karba in ya karba ko ya ci ko ya zuba ruwansa kai dai ka yi sadaka sai Allah ya ce to wala ta yamma mul khabitha kada ku tattaro mara kyau daga cikinsa tun fi kuna ku bayar da sunan waccan ciyarwa ko zakkar wannan amfanin gona sai Allah ya ce wala تبسم بعاقبيه illa an tukminu rufi alhalin da ku kuke da haƙƙi kai ne ka baiwa wannan mai gona rance ko bashin gero ko bashin kuɗi zai baka gero sai lokacin da aka zo zai baka in ya ɗauko wannan mara kyan ya baka a matsayin biyan ka Allah ya ce ta yi ba za ka karba ba ko kuma an ka karba ka ce kawai rufe ido na kawai wuyi na ji na masa magana amma ai wannan akwai rashin mutunci ni in bashi abu mai kyau ɗauko wani abun banza ya ban sai Allah ce to kada ku bada abin da yake mara kyau irin abin da ku an an baku ba za ku karba ba illa an tukunu dufi in kuma kun ga kun karba rintsa ido kuka yi kuka kau da kai saboda kunya kawai kuka karba amma kun san abin bai dace ba cewa kada ku doshi wancan mara kyau ku bayar da sunan wato kun ciyar ko kun bayar ko kun fitar da zakka sai allah maɗaukakin sarki ya ce wa'alamu annallaha ganiyun hamid ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya umarni ya ce a ciyar don kada mu ce to allah to wajen ciyar wannan yana da wata bukata yana da amfani wajen ciyarwar ko zai amfana da wani abu sai allah ya ce wa alamu ku sani annallaha ganiyun allah mawadaci ne da kai da sadakar ka da duk abin da zaka yi allah bai bukatar komai a wajen ka ba abin da zaka yi ka kara allah ba abin da zaka yi ka rage allah yin sadakar amfanin ga kanka zai yi zai dawo in rashin yi cutarwar ma kai za ta shafa sai allah ce allah shi ba ku sani ganiyun ne ma'ana mawadaci ne baya buƙatar ciyarwa baya buƙatar baiwa baya buƙatar agaji baya buƙatar tallafi baya buƙatar taimako sai ce hamidun kuma mahmudun alama ta talabi shi allah abun godiya ne cikin abin da wato yayi wa bayansa falala da shi abin da yawa bayan su falala da shi da wannan dukiya ko amfanin gona ko kaza kaza wato ya cancanci a gode masa da wannan to wannan aya ita ce akwai abubuwa a cikinsa wanda suke da alaka da zakka da fikihu da zakkar kayan gona da kuma abin da muka faɗa a farko urudin tijariya kadarar wato da ake saya a sayar dan a juya ko kuma hajar da ake saya a kasa a sayar na farko idan muka kalli hikima da fa'idodi cikin wannan aya za mu ga wato al'inayatu bi ma tuliba minna wa huwa infaqu cewa mu kula cikin abin da aka nemi mu yi shine ciyarwa abin da Allah ya nemi mu yi wato ciyar wannan ko bayar da zakar da abin da amfanin gonar nan ko zakar dukiya ko ta kuɗi ko ta mi mu gane wato mi tsokaci cewa da Allah ya yi kira da zai kira sai ya ce ya ayyuhal lazina amanu ka gani sai Allah ya yi kiran wanda ya kira sai ya sifanta su bi wasu iman ya sifanta su wato da sifata imani bi wasu imani lil munada wanda aka kira sai aka kira shi da sifar imani kaga imanin ne zai sa wato mi rashin sa ne zai sa imanin kammalar imanin da cikarsa da karfinsa da nagartarsa shi zai sa mi da abu mai kyau rashin karfin imanin shi zai hana mi ko ya sa mi da abin da yake wato mara kyau sai mu koma abu na biyu a nan waɗancan abubuwa da aka kira rudin tijariya rudin tijariya shine abubuwan da mutum ya tanada wato yake wato saya yake sayarwa su ake cewa urudin tijariya urudin tijariya din nan wato suna hukunci akan waɗansu ba akan wani abu ba a hukunci ba sa hukunci wato a wani abu kuma bai hukunci a kansu bi ma'ana abin da za mu ci al'urudin tijariya din nan kadaran nan ko hajar da mutum ya saya don ya sayar akwai abubuwa daban-daban misali idan muka ɗauka mutum ne hajas ko cinikinsa ko sana'arsa dabbobi yake saya ya sayar yana sayan shanu yana sayan raƙuma yana sayan tumaki yana sayan awaki sai zamanto cewa lokacin zakarsa da ya yi cikin abin da ya saya na urudin tijariya wanda ya saya don ya sayar yana da mai yana da rakuma guda goma rakuman nan guda goma da ya aje su don kiwo ne ba saya yake yake sayarwa ba an fahimci bambancin ya rakunan nan goma a gona suke ko a rigarsa suke yana kiwonsu na kiwo ne ko da zai sayar sai in bukata ta taso da wani dalili amma asali ya saye su a matsayin wato hajjarsa ce da yake kiwo wancan kuma raƙumansa guda goma shi kuma dama sana'arsa ya saro raƙuma ya sayar sai lokacin zakka shi wannan mai raƙuma guda goma wanda yake na kiwo ne ba na sayarwa ba ne yaya zai yi zakkarsu kenan zai musu zakka ko ba zai yi ba saboda in sun samu abubuwa guda biyu akwai ƙa'idodi guda biyu da suka cika ta ce akwai bulugul haul wannan rakuma sun shekara kuma sun kai nisabi tunda idan rakumi ya kai biyar ya kai nisabin da in ya shekara za a fidda masa zanga me zaka rakumi biyar eh eh akuya daya akuya ko dan akuya ko rago ko tafiya duk wanda aka yi daga cikin wannan to kaga sai ya zama yana da rakuma goma na kiwo wanda ya aje su a gona sun shekara me zai fitar musu zakka eh, eh, fitar musu awaki biyu ko tumaki biyu ko raguna biyu wannan kuma yana da rakuma guda goma lokacin zakka ya yi amma shi na sayarwa ne a inda suke in a gona suke ma sayarwa yake ko a kasuwa ko ne zai musu zakka ko ba zai musu ba wasu sai ce na sayarwa ne ba za a yi musu zakka ba ko za a yi musu eh? na sayarwa ne ba su da zakka Eh? sai ya sayar ba a jira shi sai ya sayar in bai sayar ba eh? lissafa su za a yi sai a ba da mi awaki biyu ko tabaki biyu hmm? sai a lissafa su a cikin kadara to yaya za a yi a lissafa su taiwu suna da kuɗi hawa biyu ko uku suna da kuɗi farashin da aka siye su suna da kuɗi na tsakiya farashin da ake ci an ci gajeren riba a sayar suna da kuɗi da wato za a iya sayarwa a ci doguwar riba suna da kuɗi da za a iya sayarwa a faɗi ko yanzu ya za a yi su sai a ɗaura tsakiya za a yi a eh? farashin da aka saye su eh, eh in fasin kare a sannan Eh, to a nan na farko abin abinda shi zai fitar musu wancan mera kuma guda biyar na kiwo na ajaba na sayarwa ba mun ji zai bayar da wato ko rago biyu ko akuya biyu ko tunkiya biyu ko da akuya biyu amma babu zai fidda kuɗi ya je ya siyo su ya danganta da kuɗinsu a kasuwa da tsada ko da arha ya siyo irin wanda aka ce ya siyo ya bayar ya fidda musu zakka wannan kuma shi kuma tunda ba irin wannan zakkar zai musu ba zakka ce zai yi ta kuɗi to cikin kuɗin nan nasu za a kalla zai ce to a ce to je duba kiyasi ya kamata ka fitar musu ya je ce to ai zai yi san zai so kansa kasan dan adam da san rai sai ya kwankwatse musu farashi idan guda goma ɗin da za su miliyan biyu sai ya ce a basu miliyan ɗaya da rabi kasuwa ce ka gani ya irin wannan kwana ceto idan haka sai ya je ya kawo kwararru masana wannan harka masana kimar su kalli kimar su daidai sai su faɗi kimar sai a wa da kimar kimar nan ko da wancan misali a ce an kalli kimar rakuman nan guda goma zai bayar da dubu hamsin wancan kuma ya je ya siyo dabbobi guda biyu kwarara na rakumansa guda goma da ya bayar wato a matsayin zakka amma dubu arba'in ya siyo su masu kyau shi kuma wannan ya kama su ya ba da hamsin to wannan ya kenan ya za a yi sai ya ce ya kalli wancan ba zai kalli wancan ba ba ruwansa da wancan mai ba da dabbobi ko sun yi arha ko sun yi tsada shi tun da shi yanzu ba dabbobi ake nema a wajensa ba kuɗi ake ne kuɗin nan sai a ƙiyasta in zai iya ganewa misali sai a kiyasta da farashin da suke a wannan matakin farashin da ake cin za a sayar da su sai ya fitar daga baya in farashin da aka kiyasta ya ma faɗi ya fitar in ba ya ci fiye da yacca wato aka aka aka aka kiyasta masa to shi ya abin nan wanda urudin tijara ma'ana kaya na hajar wato da ake juya urudin tijara dinnan sun kunshi duk wani abu da ake saye a sayar a kasa shi a sayar za ka iya cewa ba iya kayan promotion ba ko abin nan furnitures na gado motoci wato tarakters, da duk wani abu da za a saya a kasa a sayar katako ne karfe ne rodi ne siminti ne bulo ne duk wani abu da za a kasa shi a sayar wato yana cikin wato rudin tijariya da abin da za a sayar a kasha a wato a kasa shi don a sayar wato a sami riba sannan zinare ne azurfa ne duk ya jan karfe ne wato kowane irin ma ne abu ne kuma me yana karkashin urudin tijariya to zan iya yi wa mutum yana da miliyan ɗari yana fitar da zakata azumi sai cikin watan sha'aban irin hajar da yake sayarwa yake siya yake sayarwa sai ya ganta ko sai ya tafi ya je ya siyo sai ya ɗauki wannan miliyan ɗari ɗinsa sai ya je ya siyo wannan hajar da yake ake kasawa da abin da ake kira urudin tijariya motoci ne ko kwanuka ne ko furnitures ne ko kayan wato kere-kere ne ko kayan fulamba ne ko kayan gini ne ko ma dai menene ko ma me ya je ya kashe wannan kuɗi sai ya siyo su ya kasu a cikin sha'aban yanzu ga kadara kudin ya riga ya kashe ya sai kadara ya zo ya kasa sai lokacin zakka ya yanzu a nan wato zakkar zai kalla ya yi wato abinan wato kudinsa zai kalla na asali miliyan 100 da yake da su ya fitar da zakkarsu ko kuma hajar ko kadarar zai fitarwa da zakka in ita ce zai ce ai yanzu wata ɗaya na siyo ta kaga zai ce bata shekara ba ai ba kudin da yake a hannuna na sayi wannan na sayi haja da su ban da shekararren kuɗi ka san bahaushe da tawili ko kuma mutum da son zuciya wanda allah ya sawa ko shedan ya sa masa mugun son kuɗi a zuciyarsa sai kawo da to ba an ce kuɗi ya shekaru na kudin da suka shekara ga kaya ne ga sunan su kuma ba su wata biyu da saya ba bari a ce a fidda wa kayan kaga wai ya yi wani kwana-kwana ya zuke ya ya kauce kenan sai a ce a'a ai wannan hajar wannan kadarar wannan abin da ka saya na farko ba a kanta ake gina shekarar ba akan asalin wancan kuɗi naka da kake juyawa ya shekara a hannunka ko da yau ka kashe shi sannan idan an zo za a kalli wannan abin da ka siyo da wani kima za a bashi kimar da ka siyo shi za a bashi ko kimar da za a sayar da shi ko kimar da yake a wannan lokaci sai a ɗauki kimar da yake a wannan lokaci a san da za ka yi zakar nawa ake sai da wannan abin kaza ake sai da shi sai a buga wato a kimar kaza din nan da ake sai da shi a sannan sai ka bayar da zakar to wannan wato idan aka zo aka yi maganar a ce shi ne abin da ake kira miqdar ma'ana gwargwado ma'ana gwargwado abin da ake nufi a fitar da percentage kaza cikin dukiya iri kaza ko cikin kudi iri kaza ko cikin kayan noma iri kaza a fitar da rubu'ul ushiri ko a fitar da nisful ushiri idan kayan noma ne wani irin kayan noma ne tukunna sannan da wani irin ruwa ya sha ya sha ne da ruwan sama a fitar da shi nisful abin nan ushiri kenan a kasa wato a kasa goma wato a ba kaso ɗaya wato kaso ɗaya cikin goma idan idan eh, idan idan kuma shayar da shi aka yi da hannu a kasa 20 a bada kaso daya duk wannan shi ake kira miqdar shine za a ce rubu'ul usuri ko ushiri kaza ko nisul usuri a faɗi percentage din kenan ya danganta da abin da ya karu ko ya abin nan ko mutum zai iya cewa yanzu yana da gwalagwalai da ya saya gwalagwalan nan da ya saya za a fitar musu da zakka to yanzu ya zakkar su take shine muka ce sai a kalli yanayin farashin da ya bayar a sannan ba na farashin da zai iya cewa to ni ba zan iya wannan ba sai a ɗauko ƙwararre cikin wannan harkar sai ya taya ka cewa wannan harkar tun da shi yana ciki ya santa ko ya karanta ta ko kuma yana da masaniya a kanta yanzu a halin kaza take sai a da wannan percentage akan wannan hali sai a bayar a matsayin zakka sannan wannan shine wato irin percentage din da za a bayar sannan kamar yadda muka ce in mutum ba zai gane ba ya nemi taimakon wanda yake a waɗanda ake kira ahlul khibra masana da wannan wannan abin sannan mutum zai iya cewa a zo ya iya cewa ai abin da na siya ban sayar ba ban san kuma nawa zan sayar ba zan iya faɗuwa zan iya cin riba riban nan za ta yi wa za ta yi kaɗan yaya za a yi a ce a ɗauki sanda ake za ka yi zakar nawa ake sai da wannan abu sai a bashi wannan farashi a gaba cewa an bashi farashin wannan lokaci sai ka fidda zakar gobe jibi kuma sai abin sai farashin sai ya karu yanzu ya za ka yi kenan ka riga ka da zakka a farashin yau gobe jibi sai farashin abin ya hau ya za a yi kenan shikenan ta wuce ta wuce ba ciko to ka bayar da zakkar jibi sai ya faɗo kuma sai ka ci kwalon wanda ka baiwa kai ku kawo eh, eh, kai dubu goma na a ka biyu a ciki ba canjin da dole haka za ta wuce haka wato za ta wuce wannan shine to sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala nan cikin wannan aya ya ce ya ayyu zina amanu an fi ya ce min tayyibati ma kasabtu daga kyawawan abin da kuka samu a tayyibatu a nan abin da yake na halal wanda kuka samu ta hanyar halal sai zaman shi kuma wanda yana da kuɗi ba ya sami mesu ta hanyar sata ko ta hanyar fashi da makami ko ta hanyar fashi da makami yanzu ya kenan ya kenan shi kuma zai yi zakar ko zai yi eh? eh zai fidda zakka ba zai fitar ba zai ce ai fashi ya samu kudin nan ai fashi ne da makami ai fashi ne da biro ai sama da faɗi ne ai kwangila karya ce ya za a yi kenan eh zai yi ko ba zai yi ba ko kuma shi ya share kawai ya eh, kunnan uwa wancan eh zai yi ba zai yi ba saboda me ba zai yi ba saboda Allah ta yi min bayi daga tsarka kan abin da kuka samu shi nasa bai da tsarki bai ziya zai da nasa ke na shi cikin da nasa allah ya karba bai da sarki na zai kai eh? sai ya kai ruwa eh? to yanzu sai dai inda mai shi in ya sani ya bayan masa in bai sani baya zai yi kenan eh? ya yi sadaka da kuma sadaka sadaka fakaci eh duk wanda ya sadaka me yake so lada yake so kowa ko zanibi mutum yana yin sadaka ya ce don ya dauki alhaki sa to kuma an ce bai da tsarki kuma kun ce ya sadaka ba gani to me amfanin sadakarsa eh? ba ta da amfani gare shi hmm? wanda bai sani bai bashi in ya san shi kai ya bashi za a ce zai yi sadaka da su amma mai amfanin sadaka da su don shi ya kubuta daga su don shi kuma mai abin na asali na hakika allah ya ba shi ladar in ya san shi ya neme shi ya mayar masa an bai san shi ba ba zai iya mayarwa ba ya mayar dan abu guda biyu ba zai iya bai san wanda zai mayarwa ba kenan sai ya bayar dan shi na farko ya samu takhallusi ya samu kubuta kuma shi can mai abin wanda yanzu ba zai iya gano shi ba sai Allah ya ba shi ladan wannan abin amma sai bayan yayi bincike ya yi ya ga ba zai iya mayar da wannan abu ga mai shi ko ga ma'abutansa ba sannan zai wannan sadakar sannan da zai yi sadakar daga baya sai ma'abucin abin ya bayyana sai ya ce ai shi ne kai wa kaza kaza kaza ya zo ni kai wa kaza kaza da dukiyar ta na ji an ce ka ce ba ka so ka sadakar wai ka sadakar min to ban yadda ba ya za a yi kenan sai ya biya shi to sadakar da ya yi sai biya shi shi ya zauni ladan sadaka ko kuma in ya ce ya karba da saka da alheri to shi kuma yana da wancan ladan sadaka shi shine takhallusin ko yadda zai ya wanke hannunsa daga wancan matsala domin dai Allah ce min tayyibati ma'ana da kyawawa halal kenan ma kasabtum na abin da kuka aikata ko kuka samu ko kuka tara ko kuka tsururuta da hannunku shi ake nufi a nan wannan ya nuna wajabcin sannan da allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma a karajina lakum min al'ardi daga cikin abubuwan da muka fitar muku daga mabukasa ƙasa kiran abin da shukar da za a shuka akwai shukar da ake kya bahaushe yana kiranta mabukasa ƙasa kamar me kenan kamar dankali doya da sauran dangogin wannan da kuma ma abin da za a shuka ya fitar da zangarniya ya ya'ya a sama kamar gero alkama shinkafa da sauransu to a nan ubangiji ya ce wa min ma a karajina lakum tsokaci cikin hikima da ya baya ce min tsayi bati ma ka sabto a sa'ad adafal kasbi ilayhi da ya ce abin da kuka samu ma'ana kyawawan abin da kuka samu da ya ce min ma a karajina lakum saboda abin da duk kasa ta bayan wanda aka noma shuka shi aka yi dasa shi aka yi a kasa yi yaya fule a sama zangarniya ya yi mai yayi duk suna daga cikin abin da allah ne ya bayar bai ce can gurin harkar kasuwanci sai ce mun tsayi ba ma ka daga tsarkaka mafi kyan abin da kuka samu nan kuma wajen abin da ya shafi gona sai ubangiji ya ce wa min ma a lakum min al-ardi daga abin da muka fitar muku daga cikin doran ƙasa saboda ni me yasa Allah a can ya ce abin da kuka samu nan kuma ya ce abin da muka fitar muku me bambanci can ɗan kasuwa wanda ya juya ya kwangila ko ya ciniki ya sayi da sayarwa ya kaza ba Allah ne ya bashi ba eh, kuma wanda ya shuka shi ma ya noma ba Allah ne ya bashi ba to ya aka bambanta babu caji a ba caji a ba ci gaba kawai mai ci gaba wacce min tayyibati ma akhraja ah, min tayyibati ma kasabtum mutum zai ga shi ya tashi ya fafutuka ya shiga ya fita ya saro ya soyo ya kawo ya kasa ya jira ya bayar ya yi kaza kaza wato ya yi zirga-zirga da kai da kawowa a ciki amma wanda ya zo ya shuka abin da ya shuka a gona a ƙas wato aka ci shi a sanda ya shuka ya dai shuka abin da yake son ya shuka a gonarsa ko ma meye to ya isa ya fitar da shi zai zo ya takumi ya ta jira sai ran da ya ga shukan nan ta fito kaga ba shi ya fitar ba sai Allah ya ce wa min ma akhrajna lakum daga abin da muka fitar muku Allah ne ya fitar da wannan abin da ya shuka ba shi ba kaga sabanin wacce yana kana iya ca kai ka je ka cena ka sayo kayan nan kwantena kaza ka kawo su aka sauke su da maraji ya hau kansu ka biya ka biya kansa ka biya da maraji kai kaza kaza to kana neman riba kaza kana neman kaza kaza zaka ga wato abin da kai kai kawo da abubuwan da kai sai aka to abin da ka aikata ko kuka aikata ko kuka nema amma na aka ce min ma akhrajna lakum min al-ard abin abin da muka fitar muku domin da kuka shuka a jira kuka yi sai da Allah ya fitar Allah ya ce afar aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah ya ce kun ga abin da kuke shukawa mata harusun abin da kuke kaiwa gona ku shuka wanda zai fito ku yi masa noma ku sa taki ƙarshe ku girbi wannan amfanin allah ya ce a antum tazra'unahu ku ne kuka shuka shi ko mu waye shuka shi eh kai zuwa kai kawai ka binne kwaya kai tagumi kai ka je ka zazzaro ta kai ka sa almakashi ko ko matsefata ko wani abu ka zai jawo shukar ba kai ka jawo ba ba aikin ka bane Allah ne ya fito da ita sai Allah ya ce a antum tazra'una ku ne kuka fitar kuka fitar da wannan shuka kuka zarar da tsirar da ita kuka girmar da ita am nahnu zari'una ko mu ne masu shuka ta Allah shine wato wanda suka shuka wannan su malamai suka ce suna daga cikin ai af'alun lahi wanda ba ishtiqaqin sifatul lahi a ciki ayyuka ne na Allah wanda ba a keta wa Allah sifa a ciki kamar da aka ce ar-rahmanu sifa ce ta rahama ar-rahim ita ma sifa ce ta ta jin kai kaga sai aka ce Allah ar-rahmanu ar-rahim mai rahama mai jin kai amma wannan da ya ce na'anu zari'una ba za ka ce da allah azzari'u ba ba za ka kira allah da wannan sifa ba ka ce azzari'u a'a eh, aiki ne na ubangiji kuma ba a masa ishi ba a keto sifar ubangiji daga ciki ka gani allah ya ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ba za ka zo roƙon allah ka je gonarka ka ce ya zari'u zara'ali mai shuka kaman shuka a ka gani Sai eh, ba za ka yi wannan babu ya zari'u cikin sunan Allah ka gani wannan sifa ce wacce ba ishtiqaqin wato wato fi'ili a cikinta sai ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa abin da ya fito daga ƙasa ga baki ɗaya ubangiji ya ce min ma a karajina lakum min al'ad an fiku sai ya ce min ma a lakum daga cikin abin da muka fitar muku na daga doron ƙasa abin da ya fitar Allah ya fitar dinnan <clears throat> daga cikin wato doron ƙasa ga baki ɗayansa kenan in aka kalli asali sai a ce duk wani abu da aka shuka ya fito <clears throat> wato za a yi masa zakka kenan ba za a doge a ce banda kaza banda kaza ba sai malamai suka ce a'a sai wanda dalili ya nuna za a yi masa zakka da kuma wanda ba za a yi masa zakkar ba kaman dabino <clears throat> kaman abin da aka shuka gero dawa alkama masara da sauransu do waɗannan za a yi musu zakka da zabibi zabibi asalinsa inabi ne inabin nan ana shan yashi ya bushe sai malamai ka ce to yanzu a nan malaman wato fuka ha'una hanabila kenan sai suka ce duk wani abu da za a shuka in zai zama za a auna shi a kwanan awo za a sa shi a suto a kulle shi a ajiye shi sai sanda aka ga dama a ɗauka to za a yi masa zakka kenan duk wani abu da ba za a ajiye shi a kulle shi ba a suto sai sanda aka ga dama a ɗauka amfani da shi ba za a auna shi a kwano ba to wannan ba za a yi masa zakka ba yanzu me za mu fitar a nan kenan tumatiri za a yi masa zakka ko ba za a yi ba ba za a yi masa zakka ba ba a je tumatiri eh, tattasai ya ce to idan kaga asalin ai zabibi inabi ne to sanda aka busar da shi aka sa shi a buhu aka kai shi to aka ajiye a wannan yanayi da yake da zakka a kansa saboda ya karbi za a iya busar da shi an busar da shi za a iya auna shi a kwano za a iya sa shi a buhu za a iya aje shi a suto to idan kuma wanda yake ba wannan ba suka ce to babu zakka a kansa kamar mai kenan eh? kankana albasa albasa ba a ta a sulo to in ana aje ta ayaba ba ba a ta a suto ta wata shida eh, kar ku yi mamaki a kasashen da suka ci gaba akwai sutan da za ka ga wato tireloni suke shigansa kuma sito din na a wani guri an ware wani guri kawai wato wani guri ne an yi shi kamar shigen firij duk kankara ce a wurin za su ɗauko kayan da wato ba zai yi sati ɗaya ba sai su ajiye wata uku hudu saboda mai wurin akwai wuta ba najeriya ba ce akwai wuta 24 hours wannan shine wato ba a ɗauke wuta kuma gurin wato yanayi ne na kankara kuma motar da za ta kawo shi motar da take kwantenar ta ita ma firish ce sanda ta aje shi a firish ta tsaye sanda za a ɗauke shi ta yi wata ƙasa za a kai shi inda za a sa shi a jirgi bangaren da za a sa shi a jirgi shi ma wannan bangaren wato akwai sanyi akwai ac don haka sai a daɗe a kai shi ƙasa-ƙasa yi ta amfani kaga wato an tanada masa yadda za a amfani da shi a tsawon lokaci ko da kankanar ce to da malamai suka ce kamar leman zaƙi rumman da wato tumatiri sanda yake ɗanye da kankana a mashuri mafi abin da ya shahara a mazhabar wato hanabila suka ce wato ba za a fita masa da zakka ba amma abin da za a auna a sa a suto a ajiye shi sai lokacin da ake so za a fita masa wato da zakka sannan cikin maganar zakkan na allah ya ce wala ta yamma murhabisa min hutun fiqun sai allah ya ce kada ku ɗauko mara kyau daga cikinsa ko ku cuɗa da mai kyau ku bayar ko ku bada da mara kyan ai zakka ce sadaka ce wanda ya ɗauko mara kyau ya bayar da sunan ya da zakkar amfanin gonarsa amma abin da ya bayar mara kyau ne ko kuma a'a ya ɗebo rabin mai kyau ya garwaya da mara kyau sai ya bayar me ya yi kenan me ya aikinsa me ya yi adalci eh ha'inci ai ba sayarwa ai ba zakka ya bayar eh eh ha'inci ya yi a'a ya yi zalunci za a ce ya zama wa ya zalunta eh, ya zalunci kansa da wannan abin da ya bayar allah da ya ce ya bayar ba allah ne zai amfani abin ba shi zai je ya samu ladan abin bai ba da mara kyau ba ina allah zai ba shi ladan Allah ya nuna cewa ga irin abin da za a bayar dan ya bayar da ladan wannan shine tukuici shine farashin aljanna sai ya sayi wato neman ya sai aljannar amma ba da kudinta ba ko ba da farashinta ba kaga akwai wato kuskure kenan ma'ana yayi ba daidai ba kenan Allah shi yasa Allah ce wala ta tayammamul khabitha minhu tunfiquna shi yasa wato ya zamanto Ah, sannan kuma shi wanda za a fidda zakka a wajensa ko a je a duba kayansa kamar misali waɗanda suke da suke kiwon dabbobi shanu ko tumaki ko awaki a ce gwamnati tana iya turawa da wato waɗanda ake kira jubat waɗanda suke sa'i na zakka su je su ɗauki wato su kalli wannan adadin dabbobi su fitar wato da abin da ya kamata na zakka su ce wannan shi za a yi galibi haka ya kamata a yi idan akwai gidan zakka sai a yi waɗansu mutane da ake kiransu sa'i su ne jubat wanda za su tattaro zakka to sai zama wannan yana da arziki ko dukiya amma ta shanu ko ta awaki ko ta raƙuma ko ta tumaki ko ta awaki da tumaki sai zama irin waɗannan mutane su za a wakilta su je wato su lissafa adadin dabbobinsa su fadda zakka to su ma sai aka ba su wato idan sun tafi manzan allah bai kare su ba su tafi kawai su je su shiga cikin garken mutum su kamo abin da suke so su bayar kamar yadda kai in aka kale ka ka bayar sai ka ba da wata guzuma ko wata wacce take ta tana tsaye tana tarangaji rangaji mara da me ya dame ta tana neman mutuwa tana tsaye kamar wato tsohuwar banka tana ta rawa ita kadai kasan kwanka ta tsufa ba ta wato juya da seti sai ta yi ta wani kadawa haka kishiyar yacce ake so ba ta ba da haske to tinkiya ta bushe ta kaddame ba lafiya tana irin wannan hakin kamar tsohuwar banka sai ka ce karbi wannan in aka kyale ka ka ce ka kai irin ta za ka bayar in aka kawo wani shi kuma aka ce ya abin da sai ya darje sai duba uwar garke ya duba wata wato uwar garke wacce take ko wani katon bijimi cikakke kosashe wanda kai kanka kana ganinsa kana ci da shi sai ce a kama wannan to yadda aka hana ka aka rike hannunka kar a zo ba za ka yi adalci ba in za ka yi adalci kai shi kuma wancan da zai zo ya fitar shi ma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ma'azu bin jabal zuwa yaman dangane dangane da abin da ya shafi zakkarsu sai ya ce wa iyaka wa kara'ima amwalahum ka guji wato nagartattun ma'ana dukiyoyinsu ka guji irin wanda za a ce wannan saniya ce ko maraƙi ne dan bana bakwai ko saniya ce ta cika ta kai ta kawo ko uwar garki ka kauce waɗannan ba irin su za ka kama ka ce su ne za a fitar da zakka ba kaga wanda zai zo ya fitar maka a riƙe hannunsa kada ya taɓa maka can na ƙarshe kai kuma an nuna maka cewa kada ka ɗauki irin waɗancan matattu ka bayar ka bayar da abin da ya dace domin wanda aka ɗebe masa uwar garki aka ɗebe masa bijiman shanu da sunan zakka ko gwamnati ce aka karba da sunan zakka an zalunce shi in yi addu'a allah zai karba kuma ya yi masa sakayya na'am ci gaba الشيطان يعدكم الفقر ويعمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ubangiji تبارك وتعالى تكون cikin wannan aya ya ce ويعمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان عدو للإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو هزوه ليكونوا من أصحاب السعير ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ashaitan shaitan shi kullum ya idu kumurfa alkawarin talauci yake muku a zuciya shi allah maɗaukakin sarki ya ce ga mu mutane makiyi ne duk sanda ka ce shi masoyi ne kai kana jin shi abokin tafiyar ka ne yana jan layi kana bi yana umarni kana karba yana kawo shawara kana karba yana jeho ra'ayi a zuciya kana karba ka sani baya son ka da alkhairi can inda suke shida mahaifinka ko kakanka adamu alaihi salam da matarsa na na hawa suna gidan aljanna ya zuga adamu alaihi salam ya raba shi da gidan aljanna wanda ta yi ba don ya ruɗe shi ya sa shi ya ci wannan bishiya da allah ya ce kada ya kusata da ta yi kai ma ka huta a gidan aljanna za a haife ka a haife ka a gidan aljanna ai shi kenan ka ci bonus ba mutuwa ba kaza ba kaza ya ta more amma ka hullo ka wani gidan duniya mai tsananin zafin rana da talauci da kaza kaza kaza da wasu irin shugabanni rabi da rabi rabi kai ba rabi kai alasi ne gobe kai kuka ji ba kai dariya kowa abin da ya dame shi ya dame shi suna zagin ku kuna zagin su ana zagin juna ana Allah ya isa Allah kai mu zabe kaza kaza in mun canza da gidan aljanna kake duk da ka huta da waɗannan matsaloli duk da ka wuce waɗannan abubuwa duk sun riga sun wuce to sai ya zo ya wa wannan uba da zai haife ka a wannan gida ya kulla masa makircin da aka baro da kai duniya ka zo ka sha wahala da kai da har baban naka ya fara ta kansa aka izo ƙayyar hadda shi ma ya ce oho dai a je dai an abin nan ya sa aka yi wannan babba asara shin wanda ya wannan ga babanka ya ja maka babanka da kai ya ja muku wahala sannan da Allah ya tsara hanyar da za a ba a sake komawa to amma binta akwai wuya akwai wahala akwai sai akwai imani akwai juriya akwai kaza kaza sannan akwai neman dace daga ubangiji duk wannan abubuwan ba samu ba ba juriya ba dagewa ba neman dace babin daidai har yau sai a yi wahalar kuma ba a dace ba wannan masoyinka ne ko makiyinka makiyinka ne shine allah ce inna shaitana lakum aduwwun ku sani ko mutane yan adam shaidan a wajen ku makiyi ne sai ce fattakizuhu aduwa ku rike shi a matsayin makiyi ku zauna da shi kuna zaune da baki ba masoyi ba saboda mi ya ce inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'id yana kiran jama'a sakonin sa ko wanda suka ansa masa ko suka bi ra'ayinsa ko shawararsa ko tunaninsa don su zama 'yan wuta shine nan Allah ya ce to yanzu an yi maganar ai ciyarwa aka zo aka shiga gona aka ce ga abin da za a fitar aka shiga cikin abin da ake kira urudin tijara wato kadarar da ake juyawa ta yau da kullum ake saya don a sayar kowace iri ce gida ne kulota ne ƙasa ce gona ce mota ce tarakta ce duk komai ma aka ce ga yace za a fitar da su to tunda waɗannan abubuwa duk da aka yi magana tun daga amfanin gona har zuwa waɗannan abubuwa da ake kira urudin tijara ma'ana kadarar da za a sayar don a ci riba dukkan ga baki ɗayansu dukiya ne dan adam da son da zuciyarsa da son dukiya wato adam fara suke shi yasa allah madaukakin sarki bayan allah suke cewa ka roƙi allah in allah ya baka dukiya ka roƙi allah ya tsayar da ita iya tafin kada ya sa ta a zuciyarka in ya sa ta a zuciyarka ka wahala ka mutu bautar ta za ka yi ta yi kai ta wahala ba ci ba sha kuma ka mutu ka bawa makiyanka za ka ce ai ba makiya ba 'ya'ya ta yi wuka wahala da ransu baka ba su suka ci ba baka ci ba suna ta jin haushinka in sun ka matsala ba ka solvent din matsalar su kai ma baka yi solvent din taka ba bare kai tasu kawai kuma suna ganin cewa ya kamata fa a dan saki a bayar a warwasa duk kaki kada mutuwa ma sai a ce shi kenan mai gadi ya kauce wanda ya kira ka mai gadi ya kaga da wuya ya maka addu'a kaga shi kenan zai shigo ya fanta ba kai kuma ka tafi kai za a yi maka wato hisabinta dan kuma duk dan shi yake gaya maka abin nan fa da wahala ka same shi abin nan sai an yi a hankali abin da rayuwar nan gashi da harkoki sun tsaya mutane ba sa harka in ba a yi taka tsantsan ba aka ce a saki hannu abin ba zai yi kyau ba sai kaffa kaffa sai ka kullum dan abin da zai dinga ce maka kenan duk sanda ka daga zaka bayar zaka taimaka zaka haka za ka amfana sai shaidan ya ce ai a hankali yau ko ba jiya bace kaga bara abubuwan nan harkar kasuwa yi ake yi na ko gashi nan sai dai ma kasuwa a zo a barci a tashi to ai kaffa kaffa taka tsantsan in wanda zai ana ne duhu sai ya ana ka kai da allah ka share in allah ya hore a yi kuma wanda zai ce dai ai dan dan sai ya hada ka in za ka yi abin da za ka yi kaso goma da kyar ya sa ka yi ɗaya ko biyu to duk wannan shine abin da Allah yake ce a shaytanu ya'idukum al-faqra shedan yana yi muku alkawarin talauci ya sa muku talauci a zuciya ya sa muku talauci a rayuwa ya sa duk wani aikin alkhairi da um, abin sai an yi hankali dukiya ba a mata wasa Yin sai a kwana a ciki yanzu ga wancan kayan ba nawa aka faɗi yanzu wannan kwantinan da ake ga za a ci miliyan biyar gashi zai da aka yi asarar miliyan shida to a yi tsantsan ka gaba za a yi kyan masallacin da yanzu a bari sai in an sai baɗi ko allah ya hore a gaba a yi ba rana ba ne kaga a shaitanu ya ɗabi kuma alfakra kenan a zuciyarka zai ta sa maka wannan shaidan yana sa maka wannan wasuwasi wani shaidanin mutum abokinka wanda kai ke jin shawarar ka yake gaya maka irin wannan shi ma yana gaya maka shi ma shaidan ne tare da kai shi ma ya zama shedan kana da shedan na aljan kana da shedan na mutum in za ka ce alaji a yi a hankali ba shekaran jiya ba ka ce a je a gyara makarantar layin can nawa haka ka zo ka fitar da wato miliyan uku ka bayar kuma yau a zo a ce wannan aikin miliyan biyu hauka ake satin nan nawa muka samu kai duk a watan nan mun ci riba miliyan ɗaya ma ta da miliyan biyar ai allah ya saka da alkhairi kai kaɗai ne a nemi wani abokin ai tare muke a kasuwa in ana samu sai a yi kaga shikenan kaga ya kadar da kai ash-shaytanu idukum al-faqra har yau zaka koma ka karanta shine wannan mutum ne ko aljan duk wanda ya maka irin wannan shine shaidan wanda Allah ke wa ya ya'murukum bil fahsha'i sannan ya umarce ku da mummuna duk sanda za a yi wani aiki na shaidanci ko na fasikanci ko na son zuciya ko na haramci ko na abin da yake ya saba shari'a sai wannan shaidan din ko na mutum ko na aljani zai ce alhaji ga ranar nuna ana da abin fata zo ai a baje kawai a nuna wa mutane allah ya kore akwai neran nan kawai a baje a sha biki a darje a ita abin da za a yi akwai abin menene abin tsoro menene ai a nuna duk wanda ya zo ya nuna ya zo bikin manya ka gani ya amuru bil fashai yanzu ba ai ba aikin alkhairi za a yi ba ai mawaka har na kwatana a kawo a je a kawo na ghana a zo a sha rawa a sha biki a darji a rankashe alaji a more a yi kaza kaza kaza da sauransu kaga wato ya amurukum bil fahsha'i kenan wannan su ne ayyukan shedan sai allah ce to wallahu ya kun magfiratan minhu Allah da ya ce ku ciyar ku bayar ku taimaka ku yi kaza kaza Allah yana yi muku alkawarin samun gafara daga wajensa ke sa kaga umarnin Allah ya saba na shaidan umarnin Allah da ya ce ku bayar kuma daga kyakkyawa kuma ku yi dan Allah kuma ku yi ba kuma ku yi ba gori kuma ku yi ba duk cutarwa ku yi dan Allah kamar yacce Allah yake ku ku nema dan Allah ku yi zuciyar ku tana so wallahu ya idukum magfiratan minhu sai yace wa fadlan da kuma falala fadlan dinnan kuna iya samun satin a duniya ka yi abin da Allah yace dan Allah da dukiya kuma Allah ya mayar maka da fiye da abin da wato ka ka bayar ko ka ciyar ko ka wato amfanar da yawa rayuwar waɗansu mutane da yawa a duniya ta nuna nuna irin haka cewa bayan allah ne allah ya ba su dukiya kuma suna da addini suka ciyar da dukiyar kuma sai zama dassan da za su ciyar sai allah ya ninka ta dassan duk abin da suka fitar suka ce a yi kaza sai allah ya sa kaga fadlan kenan wanda tun a duniya kenan kafin wato lahira sai allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu wasi'un alim ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce wallahu wasi'un ai wasi'us sifati wasi'ul ilmi wasi'ul sultani wasi'ul qudrati dukkan sifofin Allah wasi'un ne wasi'un ne sifofin Allah babu na kasu a cikin sai kamala falalar ubangiji subhanahu ta'ala shamila ce iliminsa wato shamilu ne la yakfa alaihi ba abinda ke boyuwa cikin wato ilimin ubangiji subhanahu wata'ala kun ga anan a ash-shaytanu kum. alfaqra wa ya'murukum bil ma'ruf kaga wannan sai malamai suka ce shi dan yana da irada da Allah ya ce ya'idukum wa ya'murukum la yasduru illa min mallahu irada aka ce ashe shi dan yana da irada yana da nufi a kanka ya sa ka yi ya sa ka ki ya sa ka ki ya sa ka yi wanda ita ce irada irada ita ce wani inji ne na kai kanka dan adam kana da iradar da Allah ya baka yanzu na yadda ni zan zo masallaci ni na ka kai da ni na yadda na yadda ba zan zo ba ba kuma zan zo ba na yadda zan tahuri kaza Allah ya ban wannan da wannan inji ne na irada to irin wannan injin na irada wato shedan yana da shi da yake wanawa a kanka sai wana ya juya ya dora ka akan wato faqru da kuma amru bil fahsha'i sai kaga kana ta aiwatarwa da bai da irada ce wato shaitaniya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shaitana yajri min ibn adama majrad dami shaitan yana gudana ta cikin jikin dan adam jijiyar jinin dan adam kamar yadda jini yake gudu a jijiyarka Zaka jijiyar ɗan adam akwai jini da yake gudu to haka shi dan yake shiga ya gudu cikin wato jijiyar jinin dan adam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a cikin wato hadisin da imamul bukhari ma kashi a kitabul itikaf wato kitabul i'tikaf babu hal yakhruju al mu'takif ila hawaijihi shin mai i'tikafi zai fita zuwa ya biya wata bukatarsa mai i'tikafi zai je kofar masallaci ya sayo biredi ko kuma sai an ka masa ko ya samu mai sayo masa shine ya kawo wannan dalili mai i'tikafi ba wanda zai ka masa biredi ko abinci ya halatta ya leka kofar masallaci ko ya je ya sayo ya dawo ko ya je wanka ya dawo ya je wato wanda zai samu samu ruwa ya wanka ya da duk wannan mai itikafi wato zai yi wannan to shine sai wannan hadisi wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ash-shaytana ya'iduka shaytan yajri min ibn adam majra dam shaytan yana gudana a jikin gangan jikin dan adam ta magudanan jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana yana itikafi a masallaci matarsa safiya safiyatu bintu huyai sai ta zo masallacin ta ziyarce shi bayan ta ziyarce shi sun gama tattaunawa sai suka ya tashi zai raka ta zuwa kofar masallaci ya je kofar masallaci suna tsaye da ita za su yi sallama sai ga wasu matasa guda biyu za su wuce sai suka ga manzan allah da wata mace a kofar masallaci sai suka kara mai suka ƙara wuta sai manzan Allah ya lura waɗannan mutane fa suna hango shi sun ƙara mai sun ƙara wuta sai wanzan Allah ya ce ala rusuli kuma ku dakata ina za a ku zo ku zo ku zo suka juyo suka dawo ka ce ba wata bace mata ta ce safiya suka ce Allah ya sauke ya rasulallah kai za mu zarga ai mun lalace sai ce a'a inna shaytana yajri min ibn adama wa dam shedan yana gudana cikin cikin jinin dan adam kamar yadda jini yake gudana haka shedan yake gudana cikin jijiyar wato dan adam dan haka sai ya ce ah, ina tsoron an yakzifa fi qulubikum sharra ya jefa wani sharri wato cikin zukatarku kuna zuwa sai shi ɗaya ce to mutumin naku ba kun gan shi tsaye da wata kofar masallaci kuma wai itikafi yake kaga ai ya jefa musu sharri ya halakar da su shine manzon Allah ya riki ya dawo da su kada su fada wannan rami ya ce ku duba mata ta ce safiya ba wata bace ce ya rasulullahi Allah ya tsare kai za mu zarga ci a'a ai shaidan na ji muku tsoro sai yanzu sai walla wani sharri a cikin zukatan kaga mutumin ko ka gan shi ka gan shi tsuri shi da wata to wace ce to Allah da ya sani kaga shi kenan an halaka an fada rami to irin wannan gudun da shi shi yasa sai manzon Allah ya ka misali cikin wannan hadisi lokaci ya yi to sai mu tsaya nan alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a rayuwa ga baki daya ya taimake mu ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya allah ya ba su lafiya masu lafiya allah ya kara musu matattu da suka gabata allah ya kansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu tare da namu gabaki daya ya mana jin kai da gafara cikin wannan wata da sauran lokuta gabaki daya ya sanya mu daga cikin yantattun bayinsa اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وعافنا واعف برحمتك يا ارحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك اللهم ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين